Sarauniya TV tashar al'umma. ke waye haka ne me haka ah ku ba ku ba waye hada ki da shi ayo Allah lafiya me kike nema a gurin sa lafiya eh. lafiya eh me ya hada ki da mijina waye ki kai ne mijina ba ta zan mu akan saurayin Ya haƙuri ki shiga mota mata. wace ce ita me haɗin ka da ita me yasa su ta mana ka. wani yariyar da nake biya miki ko irin yaran nan ne fa masu bibiyar rayuwar mutum ba tambayar da na maka ba kenan zan maka tambaya ta karshe idan baka amsa ba wallahi babu ni babu wace ce ita me haɗin ka da ita kina ji wace yariyar Fatima ce kuma da mun da ita a baya daga je gidan Hizba har kotu ma aka so a ji an lafi. Me yasa aka raba? Saboda irin wannan halin nata. Ni kuma ba zan dauka. Iyayena ma ba sa so amma an raba mu. Ina ne gidansu? Gidansu kuma me zaki je ki a gidansu? Kaka, kawai ka kai ni gidansu. ba za a haka tunda ni yanzu. Dakata. Ka kai ni gidansu. Fatima ne ina takaici rashin zuciyar yanzu babu wanda zai gaya miki gije a duk duniyan nan. Wallahi ni babu wanda ya sayar raba da shi. Ba a yi sa gaya miki kenan ba. Ni fa ban ce ba. To ni wallahi tallahi na raba ki da wannan dan iskan dan baki ji ba wallahi ni ina takaicin wallahi abin na ko asiri yayi miki ne wallahi. Ba ki ko zuciya irin ta ba wallahi ba dan namijin da zai mun wallahi ya daga karaban karya sa. To ni a haka nake san shi. Baki ji magana iyayenki ba kenan. aiko idan bata ji maganar iyayenta ba maryam daidai take da ita wallahi don masifa da bala'i baya bani tsoro ke kuma daga ina sunana maryam bari na kawo goron gayyatar masifa da bala'i gurin wannan karamar mara kunyar da bani da alakar soyayya da najir amma tun da kika zo na ji duk duniya ba wanda nake so sai shi kuma wallahi wallahi a shirye nake ko da za a yi yakin duniya na uku wallahi ba zan rabu da shi ba da alama ajalinki ne kawo ki a gidan nan yau sai na kashe ki ba za ku bari ba yaran nan me ku a gaba na za ku dinga tashin ku bari ba za ku sarauniya tv tashar al'umma